Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana kan shirin yi cikin farin ciki da anashuwa. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 11 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai. To Ibrahim, Koriya ta Kudu ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a sake samun barkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu. haka kuma alkalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi goma sha hudu da ɗigo bakwai cikin ɗari amma manyan jami'an fadar white house sun yi hasashen cewa zai iya kaiwa kashi ashirin da biyar cikin 100 kafin tattalin arzikin ƙasar wanda ya fi kowane ƙarfi a duniya ya farfaɗo. sai kuma turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan mai da martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar khalifa haftar na libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin jakadancinta da ke tripoli ko kuma wasu wurare Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa majalisar malamai ta ulama shiyar Kano ta na cewa a yaƙi da corona fa akwai gyara a tsarin nan na fita bayan tsari. Majalisa ta lura da rashin tsari wajen wannan fitar sau biyu a mako. Duk wani abu da ake gudu a tsawon mako bisan da aka fita sau ɗaya sai ka ga cakuduwar da ake yi ta zama ninkin ba ninkin. To ko me yasa miyagun ƙungiyoyin matasa irin 'yan shila ba su da tausayi ko kalilan? Rayuwarsu da rayuwa ce tamkar ta dabbobi tunda rayuwa ce wanda rayuwarsu babu tsafta babu abinci mai kyau shi yasa ga kisa cutar sayarwa su soke ka su ka bai zama musu matsala. Za kuma aji yadda wasu bayan Allah suka dukufa wajen taimaka mu marasa galifu saboda azumi da kuma matsalar corona. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da karatun alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. koriya ta kudu ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a sake samun ɓarkewar masu kamuwa da cutar covid-19 a karo na biyu a ranar lahadi ne shugaba moon in ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaba yadda aka samu rahoton kan sabbin waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus adadin da ba a taɓa ganin irin ta ba cikin wata guda ƙarin ɓullar cutar ya zo ne a daidai lokacin da koriya ta kudu ta fara sassauta wasu dokoki da aka saka don dakile yaduwar cutar ciki har da buɗe shaguna sayar da barasa da gidajen rawa koriya ta kudu ta rufe gidajen rawa da sauran wuraren harkokin yau da kullum sama da dubu biyu da ɗaya a birnin sol bayan da aka alakanta sabbin masu kamuwa da cutar da waɗanda ke yawan zuwa gidajen rawa a ƙarshen mako. yawanci waɗanda suka kamun sun samu asalin cutar ne daga wani mutum mai shekara tara wanda ya shiga wasu gidajen rawa uku kafin daga bisani aka gano yana da ɗauke da cutar gabanin hakan an yi niyyar buɗe makarantu a koriya ta kudin a wannan makon amma mai yiwuwa a jinkirta yin hakan bayan da aka samu ɓarkewar cutar. kuma sun ce binciken da za a gudanar kan bullar sabbin masu dauke da cutar shi zai nuna mataki na gaba da za a dauka alkalamun da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi goma sha hudu da digo bakwai cikin ɗari amma manyan jami'an fadar white house sun yi hasashen cewa zai iya kai kashi ashirin da biyar cikin dari. kafin tattalin arzikin kasar wanda ya fi kowane karfi a duniya ya fara farfado sakataren baitul mali steven munich ya faɗa wa gidajen talabijin na fox news a ranar lahadi cewa akwai yiwuwar adadin ya karu kafin daga bisani ya farfado cikin wannan shekara zuwa baɗi ya ƙara da cewa adadin marasa aikin yi zai iya kai kashi 25 cikin 100 yadda mai ba da shawara kan tattalin arziki a fadar white house Kevin Hassad ya faɗa wa shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS cewa yana tsammanin adadin zai tsaya a kashi ashirin cikin ɗari yayin da cikin watanni Mayu da Yuni wasu miliyoyin mutane da suka rasa ayyukansu za su miƙa koken neman tallafi. Shi dai wannan adadi na goma sha hudu da digo bakwai cikin ɗari da aka fitar a ranar Juma'a shine mafi muni da Amurka ta taɓa gani. tun bayan gagarumin karayar tattalin arziki da ya faru cikin 1930 amma munich ya ce ba laifin ma'aikata ko wuraren kasuwancin amurka ba ne turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan mai da martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar khalifa haftar na libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin jakadancinta da ke tripoli ko kuma wasu wurare haftar wanda ya kafa gwamnatin adawa a gabashin libya yana fafutukan don ganin an haɓar da gwamnatin prime minister fayez al-sarraj wacce kasashen duniya suka amince da ita ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta faɗi a ranar lahadi cewa idan har aka kai hari kan muradinta da ke libya to za mu ɗaura alhakin hakan akan sojojin haftar turkiya ta ikirarin cewa an kai hari kan wani yankin da ke kusa da ofishin jakadancinta a tripoli a ƙarshen makon da ya gabata sai dai dakar haftar sun musanta wannan zargin an jima kaɗan hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu nufi ɗaya daga cikin jihohi mafiya yawan jama'a a Afirka wato Kano, inda Majalisar Malamai ta Ulama ta yi wani muhimmin zama na gaggawa ƙarƙashin jagorancin shugaban Majalisar Malam Ibrahim Khalil game da batun yaƙi da cutar corona. Bayan zaman, sakataren majalisar Dr. Sa'idu Bukawa. ya yi ma wakilin muryar Amurka Muhammad Ibrahim Kwari bayani inda ya fara da yaba wa jama'a da majalisar ta yi kamar haka. Bangaren jama'a ta lura kiraye-kirayen da ake musu sun yi kokari matuka wajen bin umarni amma majalisa ta lura da bangaren da mutane din suka yi rauni shine yawan zuwa ta'aziyya da jana'iza kuma ba a lura da wannan abin da ake kira a turance social distance ɗin shine zamana mutane ba su kuɗi ba haka kuma ba a cika sa wannan abin na kare fuska ba da hanci saboda haka majalisa ta yi kira ga um, al'umma haka zalika majalisar malaman ta kano ta yi tsokaci da mayin muhawara game da matakan gwamnati musamman lamarin da suka shafi samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan kiwon lafiya da kuma jama'ar gari. Majalisa ta lura da rashin tsari wajen wannan fitar sau biyu a mako. Duk wani abu da ake gudu a tsawon mako duk sanda aka fita sau ɗaya sai ka ga cakuduwar da ake yi ta zama ninkin ba ninkin. Sannan majalisa ta lura gwamnati bata miƙe ta samar da ma'aikatan jinya ƙari akan wanda take da su ba. Kayayyakin aiki duk majalisa ta kira gwamnati cewar ta lura da wannan ta gyara don haka 'yan majalisar tarayya lallai su guji gaggawa a cikin al'amari mai muhimmanci irin wannan yayin da ibadar azumin ramadana ta yi nisa ba tare da gudanar da sallar juma'a ba kuma ake cinkara shirye-shiryen sallar idi majalisar malaman ta kano ta ja hankali a nan a sa shariɗa da mutane za su je masallacin juma'a amma wannan nuni ne ga gwamnati da kuma likitoci in sun duba sun ga cewar akwai fa'ida. A ƙarshe majalisar malaman ta jihar Kano ta bukaci al'ummar musulmin Kano da Najeriya da ma duniya baki ɗaya su ƙara ƙaimi tare da jajircewa wajen gudanar da addu'o'in kawo ƙarshen wannan annoba ta corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. gaida Mahmud ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. Kotun Iraki ta saki wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati. Matakin da ya kasance umarni na farko da sabon Prime Minister mustapha alkadami ya bayar a cikin wata sanarwar da aka fitar majalisar shari'ar ƙasar ta iraki ta ce 'yan iraki suna da 'yancin yin zanga-zangar muddin yin hakan bai saba wa doka ba yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai a daren ranar asabar bayan wani taron majalisar zattawar ƙasar sabon firaministan ya ce akwai buƙatar a kare masu zanga-zangar sai dai waɗanda ke da hannu a tashe-tashen hankula ne kawai za a ci gaba da tsare su ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun zargi jami'an tsaron iraki da yin amfani da harsashen gaske akan masu zanga-zanga lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawan su ya kai 600 lamarin da ya faru ne gabanin cutar coronavirus da ta sa zanga-zangar ta tsarwatse an saki wata ma'aikacin agaji 'yar ƙasar italiya wacce aka yi garkuwa da ita a wani yanki da ke karkashin ikon al-shabab na somalia sylvia romano ta isa rome ranar lahadi bayan da aka sake ta a wajen birnin mogadishu a ranar asabar ta kwana ɗaya a wani wuri da ke da tsaro a mogadishu kafin daga bisani aka saka ta jirgin sama zuwa gida jami'an tsaro sun shaida wa murya amurka cewa an gano romano ne a wani daji kusa da garin da ke ake kira akboye wanda ke da nisan kilomita 30 yamma da gumagadishu sai dai babu wasu bayanai da suka nuna sharaɗan da aka cika kafin a sake ta majiyoyin tsaro na somalia sun yi amanar cewa 'yan kungiyar alshabab ne suka yi garkuwa da ita waɗanda a baya ma suka sace wasu ma'aikatan agaji tare da neman kuɗin fansa. da Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jihar Adamawa ta arewacin Najeriya inda kungiyar 'yan shila ke ci gaba da kuntata ma mutane har ta kai ga jama'a sun fara yanke hukunci da kansu. wanda kan kai ga hallaka 'yan shila ɗin kamar yadda ya faru yanzu har kakakin rundunar 'yan sandan jihar dsp suleiman yahaya nguruje yema wakilinmu ibrahim abdulaziz bayanin cewa yin kuma suka tare wani sun kwace mai wayayin da wasu suke sannan kusan suka fusata da kai ihu aka bi su aka bi su aka kama su aka yi musu dukan siya. Hmm. To da labari ya iso rundunar yan sanda inda suka karzayo suka same su a jina jina aka dauke su aka kai su asibiti nan take aka tabbatar dukan su uku sun rasu. Mishinan yan sanda ya riga da umarni CID su karbi su gudanar da bincike. To wai ko me mazauna fadar jihar ke faɗi game da waɗannan 'yan jagaliyar? Malam Umar Dan Kano, tsohon mukaddashin shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Adamawa ya ce ayyukan waɗannan matasa na da tada hankali to amma kuma akwai mafita wannan matsala ta 'yan shila gaskiya matsala ce da take ci ma mazauna jihar adamawa to suke amfani da keken napep in ka shiga da sunan za a kai ka wuri a haya ko mace ko namiji sun ma dai fi ma mata su kwace masu kudade da waya da kuma jikunansu kawai yanzu ma akwai wasu kungiyoyin sa kai da ke tallafa wajen canza tunanin irin waɗannan 'yan jagaliya to amma kuma sau tare irin waɗannan kungiyoyin kan yi kukan cewa ba a kulawa da su malama binta khalid adam ta gidauniyar almuhusin a wata zantawa da muka yi ta kwanaki ta bayyana da lamarin yake da kuma kokarin da suke yi a yanzu. abin da ya shafi wannan al'amari kusan mun daina ma bacci ido biyu sauran yara da basu samu kansu a cikin harkar ta'addanci ba suna da saukin ka jawo su ka raba su da harkar shaye-shayen amma waɗanda suka riga da suka shiga harkar ta'addanci suna da wuyan sha'ani ya matsalar take matsalar tana da girma sosai domin idan ka je lungun ka same su su kansu ba sa ma rayuwa irin ta mutane rayuwarsu da rayuwa ce tamkar ta dabbobi tunda rayuwa ce wanda rayuwarsu babu tsafta ba babu abinci mai kyau shi yasa ga kisa cutarwa su soke ka su yanke ka bai zama musu matsala malama binta khalid adam kenan ta gidauniyar almuhsin ibrahima abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ta gaida Ibrahima daga batun masu aikata rashin daidai sai kuma na masu aikata alheri. Daga Bauchi ga Abdulhab Muhammad da cikakken rahoton. Gamayyar kungiyar addinin musulunci a garin Bauchi ta gudanar da raba kayan abinci wa marasa ƙarfi a bangaren musulmi da kuma mabiya addinin Kirista. A ƙarƙashin jagorancin Farfesa Salihu Shehu da aka gudanar fadar mai matawa sarkin Bauchi, Dr. Luwanu Suleiman Adamu. Dama mun ce za mu ba da kunshin abinci, matawa sarki shi sa muka kawo shi gabanku don ku ga samfurin da kuma yadda za a gani. Nan sunan ita wannan gamayya Bauchi State Muslim Coalition don COVID-19 ga bayanin irin abubuwan da aka sa a ciki mai mutuwa sarki. Akwai shinkafa, garin masara, wake, gero, taliya, man girki wanda za mu miƙa ma gidaje kamar dubu ɗaya da ɗari biyar. Waɗanda suka amfana daga tsarin ba da kayan abincin su yi ba da tallafin da suka samu Sunana Esther Simon. Kana nuna godiya sosai. Sunana babu ladi. Ana gode wa Allah, na gode wa Allah. ya salamu. Ubangiji Allah ka da alheri. Ke zuwa ko su Allah ne musu da alheri. Ka siya magani ta ɗan shawar da shi. A dai gefen kuma tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya Right Honorable Yakubu Dogara ya miƙa abincin tallafi Honorable Muhammad Aminu Tukur shine wakilci Mr. Yakubu Dogara. wannan kaya wadda mai girma Rabi Yakubu Dogara ya kawo don a raba wa al'ummar musulmi da Kirista saboda tallafawa wajen azumi da kuma halin da ake ciki na COVID-19. Abdulwahab Muhammad da Amurka da gabauci a Najeriya. To gaida Abdulwahab da wannan rahoton. Kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mita 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet a Hausa da voahausa.com ko kuma sashin Hausa da hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. bayan da shirin ciki da gaskiya gabatar da shirye-shirye kan halin kaka na kayi da tsaffin 'yan sandan najeriya kan tsinci kansu ciki bayan sun yi ritaya saboda rashin kulawa da ake basu wajen biyan su haƙoƙinsu kamar yadda ya kamata to sai gashi su ma jami'an 'yan sandan da ke kan aiki sun kama na su na rashin biyan su kan lokaci da samar musu da kayan aikin da za su kare al'umma ƙasa musamman waɗanda aka aika can arewa maso gabashin najeriya don yaƙi da boko haram Ku biyo mu cikin shirin Suna na Sarfil Hashin Gumel. Rashin kyautata wa jami'an tsaro kamar su 'yan sanda dai ana kallonsa a matsayin wani dalilin da ke kawo koma baya da ake fuskanta a aikinsu. lamarin da kan haifar da rashin tsaro cin hanci da rashawa da dai sauran matsaloli a daidai lokacin da wannan fili ke duba korafe korafin tsaffin 'yan sandan da suka sadaukar da rayukansu wajen bautawa ƙasa ta fuskar haƙoƙinsu da kundin tsarin mulki ya basu sai gashi wasu jami'an 'yan sandan da yanzu haka suke kan aiki su ma sun kira wannan fili domin bayyana irin halin da suke ciki da ya hada da rashin biyan su albashi ko alawus alawus akan lokaci tare da rashin kulawar da ake nuna musu wajen barin su su rinka sayan kayan sarki da suke sakawa domin aikin. Wani jami'in ɗan sanda da ya nemi a sake sunansa wanda yanzu haka ya ce an aika shi jihar Yobe domin yaƙi da Boko Haram ya kira wannan fili domin bayyana mana irin halin da yanzu a zahiri suka tsinci kansu ciki. Salamu alaikum Yawwa jami'in 'yan sanda da ba a sanin sunansa. Ke ke ke ke ke ya yi giza. Lafiya lau. na ga sakonku kan halin da kace kuke ciki na damuwa a wannan aikin wallahi na ran sai maka da Allah ka da gaskiya muna cikin takashi sosai ko za ka bayyana mana abu ɗaya ko biyu da ya sa kace kuna cikin takaici abu na farko mun zo domin mu kare rayukan mutane da dukiyar mutane kuma rayukan mu yana cikin hasari wanda kuma gwamnati ba ta kula da mu ta wurin ciyarwa da kuma wurin allowance namu yanzu muna watan mu na hudu wanda kuma ba biyan mu ba ciyar da mu ya sa kenan muna cikin takashi yanzu kana wani mm-hmm. yanki ne na najeriya yana cikin yobe yankin da ake fama lokacin da rikicin yan boko haram kenan haka aka yi ranka da a gaskiya muna cikin takashi domin muna nan domin mun kare rayukan mutane da kuma duk eh, mutane mun barwo iyalanmu da mu da nisa domin mun sadakar da mu domin mu zo ma bauta Najeriya mu kare kasarmu daga cikin kowane irin kunshi sai ya kasance da cewa kula ba a yi mana sosai domin rashin biya allowances da kuma rashin ciyar da mutane domin su samu karfi su tabbatar da zaman lafiya a kasar Najeriya ko kuwa a kasar yobe da maiduguri da Adama amma har wa yanzu muna watan mu na hudu wanda ba a taba biyan mu allowance namu daga watan daya har zuwa wannan watan na hudu ba so shine muna so a kai kukanmu ga shugabanninmu da kuma shi shugaban kasa da a ji tausayi mu ma a bamu karfi domin mu yawatar da aikin da ya kamata mu yi muna kuka domin ku masu karantar da jaridu da kuma daukan labarai domin labari ya kai ga kunuwar su shugabanninmu da kuma waɗanda ya kamata su ji mu domin rayukan da muke karewa da kuma yadda muka sadakar da rayukanmu domin mu kare kasanmu daga cikin kunshi. To yanzu daga wannan watan daya har zuwa watan hudu da muke ciki ba biya mu ba. To san da cewa akwai mutane a kasan nan da suke bautawa kasan nan biyu haƙƙi da gaskiya muna cikin takashi sosai yaya wannan allowance din naku yake nawa ake biyan ku ne mm, allowance namun din ana biya ne bisa ga girma kamar abin da ya kama daga karamin ran zuwa sajen ana biyan su dubu talatin inspector kuma ana biyan su dubu arba'in da biyar allowance kenan wanda kuma ba a bamu abinci a ciki ne za ka abinci allowance ne ko albashi ne a allowance ne na na operation ba albashi ba dama sai an baku ne kuke iya sayan abinci ku rayuwa a wannan yankin kenan yadda ya kamata. Eh, labarin rayuwar mu a nan wurin takashin da muke ciki domin na ɗaya idan ba a ba mu salari ba in ko an biya mu salari da shi muke amfani da shi mu sallami iyalanmu da shi mu biya school fees da shi mu sake shi a ciki wannan allowance na operation din shine ya kamata za a dinga biya mu domin mu sayi abinci da shi domin kuma mu biya bukata ta wurin shan mu ta wurin mu a cikin lafiya ma ko da ka yi rashin lafiya ba za a dauki mataki a kai ka wani asibiti ko kuwa yi maka magani ba to a ciki ne muke samun wani abu mu biya bukata ta wurin rashin lafiya da kuma wurin ciyarwa to idan ba biya mu salari ba haka za mu dinga lallabawa har lokacin da salari zai zo mu biya school fees mu biya kudin gida a ciki to duka komi dai a cikin salari ne amma allowance kam tun daga watan daya har zuwa wannan watan ba a biya mu ko naira ba. ba mu labarin ya aikin ku yake kasancewa a yankin tare da sauran jami'an tsaro musamman masu sojoji. a cikin operation din kashi-kashi ne akwai special task force wanda sauran suna hadu da da sojoji sauran kuma operation lafiya dole ne sauran kuma suna karkashin defense suna karkashin sojoji a defense so su kuma a zahirin gaskiya ana biyan su su jtf eh, da su stf to mun da muke a under operation lafiya dole mu ba a biya mu sauran kuma ana biyan su so kamar mobar zalla da yan sandan da suke nan wurin wanda suka tafi daga wurare daban-daban wanda ya kamata a biya su allowance nasu na kowane wata shine muke magana a kai ya za ka bayyana mana yadda wannan yaƙi da ta'addanci yake yanayin nasara ne ko kuma baya tafiya yadda ya kamata ana nasara a kai domin abun da ya faru a kwanan baya yanzu muna gani da cewa ana kan ci nasara kai sabili da akwai kwanciyar hankali a dan lokatai kaɗan a kwanan baya kam abun ya ya yi muni sosai amma a cikin wannan lokacin gaskiya jami'an tsaro suna ci ma buri abinda gwamnati suke bukata a daidai gwalgwadon karfinsu abin da ya sa wannan fitina ta 'yan ta'adda ta kasa karewa a yadda wasu suke zargi shine kudin da gwamnati take turawa na aikin tsaro wanda kuma idan aka gama wannan faɗan to kudin za a daina turawa me za ka ce kan masu wannan tunanin kudaden da gwamnati suke turawa gaskiya a gani na gaskiya ba a amfani da shi ta hanyar da ta dace domin gwamnati idan sun tura kudi ba su bin sawu su san da cewa ana biyan bukatu security ko kuwa security ana bossin moral nasu ko kuwa ba yi domin wani lokaci kudaden yakan shiga a hannu waɗanda ba su da tunani da kuma fatan zaman lafiya a kasar nan ina so da gwamnati in ta so ta tabbatar da zaman lafiyan din abinda suke turawan ana amfani da shi ta hanyar da ya dace ko kuwa wani ne yakan dauki kudin ya yi amfanin kansa da shi ko kuwa ana biyan bukata na security ko kuwa ba a yi a bosu moran nasu ko kuwa yi musu ko a ba su makamai wanda ya dace ko kuwa ba a ba su ba so idan an bayar dai sai kawai a yi shiru kowa dai ya yi abun da ya ga dama a cikin rayuwarsa kaddara babban sufetin 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya ji wannan hira mai kake so wani sako za ka faɗa masa ya kamata a bosu moran na security a biya musu bukatunsu a yi musu komai kamar yadda nake gaya maka uniform da kaina tun da na shiga aikin dan sanda na manta lokacin da an bani uniform da takalmi sai dai ko in cire kudina sai ka gani idan ka lura za ka ga uniform na, na police yanzu ya zama to domin kowa ya ga yadin da ya mishi ko kuwa ya ga kayan da ya mishi zai iya saya za ka ga moba za su saya mutum goma za ka ga uniform daban-daban a jikinsu za ka ga takalmai daban za ka ga hulansu daban domin kowa yana saya da kuɗi zaka ga wani zai fita da bindigan sama bindigan ya yiwu baya aiki sosai ko kuwa altashin sama guda ishirin ne ko kuwa wani altashin ma kwaya na fitar da wutan ya loshe baya iya tafiya a lokacin da ya kamata ina roƙon gwamnati da su ɗauki matakai su ɗauki matakai akan jami'in tsaro. Allah ya kyauta. Idan mai duka ya kai mako mai zuwa zamu mu kawo muku ci gaban wannan shiri. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya, nisar fil hashin gubel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan ramadan sunana amina suleiman turaki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب الميمنة وأصحاب المشعمة ما أصحاب المشعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مولونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون Sadaqallahul Da wannan muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To Ibrahim, Koriya ta kudu ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a sake samun ɓarkewar masu kamuwa da cutar COVID-19 a karo na biyu. Haka kuma alkalamin da aka fitar a hukumance kan adadin waɗanda suka rasa ayyukansu a Amurka sanadiyar cutar coronavirus ya kai kashi goma sha hudu da digo bakwai cikin ɗari amma manyan jami'an fadar white house sun yi hasashen cewa zai iya kaiwa kashi ashirin da biyar cikin ɗari kafin tattalin arzikin kasar wanda ya fi kowane karfi a duniya ya farfado sai kuma turkiya ta yi barazana da kakkausar murya kan mai da martani mai tsauri idan sojoji da ke biyayya ga janar khalifa haftar na libya suka kai hari kan wasu muradinta ko ofishin jakadancinta da ke tripoli ko kuma wasu wurare to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hatsi karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin. Da cewa Hero Dodo ne da ya haɗa mana sautin ya ko ba da umarni. Sai kuma injiniyan mu na yau, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam. Bonjour au micro